بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قد ياتا الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya ta lahadi ta kuma takwas ga watan takwas mana takwas ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1437 kuma 2015 ga watan biyar shekara ta 2016 miladi da izinin mai duka a wannan darasi na 49 a karatu wannan littafi mai tara albarka littafin muwaƙa malik muna cikin babi na goma sha uku a kitabu sara a kundi da yake magana a kan sallah shi kuma babi na goma sha uku yana magana ne kan abin da ya shafi tahiya mun karanta hadisin farko hadisi na ɗari biyu da hudu mun karanta hadisi na biyu hadisi na ɗari biyu da biyar abin ke hadisin farko ya yi magana ne a kan ruwaya ta tahiya ruwayar ah, umar ibn khattab hadisi na biyu ya yi magana ne a kan ruwaya ta abdullahi ibn umar a tahiya ɗin sai zama na alisafin yanzu mana da ruwaya guda biyu kenan sana a darasin sama da ya wuce ko muka ƙara ruwaya biyu suka zama nau kenan hudu ruwayar wa da wa muka ƙara ruwaya abdullahi ibn abbas da abdullahi bin mas'ud maka ruwayar umar ibn khattab ita ce ruwayar da malikiya suka zaɓa ma'ana suke ganin ita tafi kowace ruwaya shi ne abin da nufin suka zaɓa saboda ita tafi kowace a ruwayar abdullahi bin abbasu ita ce ruwayar da shafi'iyya suka ɗauka suka ga tafi kowace ruwayar abdullahi bin mas'udin ita ce ruwayar da hanafiya da hanabila suka ɗauka suka muku kowace duk ana magana ne kan wacce ta fi kullum da ke ko amma wacce ta inganta duk sun inganta duk ruwayoyin sun inganta amma kana ana magana ne kawai kan wacce ta fi to kuma mun sha magana kan inda afdaliya ne yadda ka hanga ka ga wannan ita ta fi wani kuma wata zai kalla wata fuska zai kalla ya ga wacce ita ta fi to ana magana kan afdaliya ma'ana wacce ta fi wannan babu ta da ƙura a kan za mu sake maimaita ruwayar abdullahi bin umar kuna ji da ko za mu sake maimaita ruwayar abdullahi bin umar ma'ana za mu sake maimaita ruwaya ta hudu kenan mun yi ruwaya ta farko ruwayar ah, umar ibn khattab maka ruwaya ta biyu ta abdullahi bin abbas ƙari kenan maka ruwaya ta uku ta abdullahi bin mas'udin ƙari kenan maka ruwaya ta hudu ta abdullahi bin umar a darasin da ya wuce to yanzu za mu sake maimaita ruwayar abdullahi ibn umar za mu sake maimaita ruwaya ta hudu kenan kafin mu ta biyar ka'ida kawai ka fahimci duk waɗannan ruwayoyi da ake su shi malamin suke kira ta tanawwu sabani ne na an nau'anta maka an nau'anta maka ba a ƙayyade maka an ce dole dole sai ruwaya ɗaya ba ko duk waɗannan malamai da suka zaɓi wannan suka zaɓi wannan akan ita tafi ba su ce dole dole ita ce za ka waje da in baka yi ta ba sallaka ba taimako kuma ta hiyarka ba ta yi ba ba malamin da ya faɗi wannan sau da ka ikhtilafu ta nau'a ne saɓai ne na an nau'anta ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan kaga akwai wannan a zikirin ruku'i ko ka yi subuhan kudusun rabbul mala'ikati wa ruh ko ka yi subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko ka yi ruwaya kaza ko ka ruwaya kaza haka na ruwayar kwanciya bacci za a ga ruwayoyi ne da yawan gaske a nan kurkusa ma shi sun musulmin da ya kawo su ya kawo ruwayoyin tashi daga bacci ruwayoyi da da dama ruwaya tashi daga bacci haka ruwayar kwanciya bacci haka to wannan an kawo su ne domin kadda ya kwanta a ce baka yi kowace ba kun fahimci magana ta da ke ku قال وحدثني an مالك عن نافع أن abdullahi الله umara عمر كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول الله يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو بما ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له فإذا قضى تشهدا وأراد أن يسلم قال السلام, السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإذا سلم عليه أحد عن يساره رد عليه قال رحمه الله عبيد الله ابن يحيى الليثي wanda yake ɗaya ne daga cikin waɗanda suke karatun wafa a wurin yahya ibn yahya al-laifi shi ce wa haddathani kuma shi malami na kuma babana yahya ibn yahya al-laifi kuma dai ya karantar da ni an malik karatun yadda yayo daga wurin malik ibn anas imamu la'imma imamu jihar hijira wanda ya rasu a shekara ta tara an nafi daga malamin mali shine nafi'u maula bin umar wanda ya rasu shekara ta 117 anna abdullahi bin umar shi nafi'u yake cewa lallai abdullahi dan umar wanda ya rasu shekara ta 73 lallai abdullahi dan umar shi abdullahi sahabi ne mahaifinsa umar ibn khattab sahabi ne suna daga cikin waɗanda suke as-sahabi ibn sahabi sahabi dan sahabi akwai su a cikin sahabbai shi sahabi ne mahaifin sahabi ne kamar shi abdullahi ibn umar ɗaya kenan kamar jabir ibn abdullah biyu kenan kamar abdullahi ibn abbas uku kenan shi abdullahi sahabi ne mahaifin shi abbas amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sahabi ne to akwai su a cikin sahabbai shi sahabi ne kuma mahaifin shi ma sahabi ne shi zubair da aisha habibu mahaifiyar shi sahabiya ce sannan mafi shi ma kuma gwaggwace ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh tsayin ta ga wani magana muna magana mahaifi wannan kuma ya ce kaga duk zai abin nan kenan ya shi ya ce kuma shi ma sahabi A kursu da yawa kursu su da yawa irin wannan matsayin da ake da shi balle ga wani shi a unguwarsu ne ma yake kasa da jijiyar hanci kawai saboda ko yana kaza ko yana kaza shi wannan sahabi ne mahaifin shi ma sahabi ne mahaifin shi sahabiya ce lura da kyau ko kilali abdullahi dan umar kana ya tashahadu ya kasance yana yin tahiya fa ya qulu sai ya ce in yazo tahiyar bismillah ya ce ina fara da sunan Allah subhanahu wa ta'ala at-tahiyatu lillah barka kan gaisuwa tsaftatacciyar gaisuwa wacce babu tawaya a ciki babu nakasa a ciki ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala as-salawatu lillah salloli da ake yin su baki daya sallolin nafila ko sallolin farilla baki ɗayansu na Allah subhanahu wa ta'ala ne shi shi kadai ba shi da abokin tarayya a cikinsu zakiyatu lillah haka nan kan maganganu da ake yin su tasbihi da salati da istighfari kan maganganu na Allah subhanahu wata'ala ne shi shi kadai assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu ala nabiyyi kuma amincin Allah ya tabbata ga annabi wannan annabi mai dubin daraja wa rahmatullah da kuma rahmar Allah ta tabbata ga wannan annabi wa barakatuhu da albarkatun Allah subhanahu wata'ala su tabbata ga wannan annabi assalamu alaina kuma amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin kuma ya tabbata ga bayin Allah na kwarai ya tabbata ga bayin Allah waɗanda suke na kwarai a salihin bayin Allah na kwarai bawan Allah na kwarai kuma shine wanda ya sauki haƙƙin Allah kuma ya sauki haƙƙin bayin Allah inda mutum ya sani akwai haƙƙin Allah akan shi akwai kuma haƙƙin bayin Allah a kansa daga cikin haƙƙin bayan Allah daga cikinsu akwai haƙƙin iyaye uwa da uba akwai haƙƙin dangi na kusa akwai haƙƙin makwabta a gida makwabta a wurin aiki makwabta a wurin sana'a da sauransu ya zama mutum ya sauke haƙƙin Allah ya sauke haƙƙin bayan Allah wannan ne as-salih wa at shi ne wanda bai kula da kowanne ba at-talih da as-salih ne ba majusu harafin farko wannan sadu wannan ƙwa'un kullum da ke ko as-salih shine mutumin ƙwarai at-talih shine mutumin da ba na ƙwarai ba ya ci gaba da cewa sai ya ce shahidu Allah ilaha illallah na shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai ita la ilaha illallah tana da sharuɗa guda bakwai kamar yadda take ita ce mabudin aljanna ita ce mabudi na aljanna an tambayi al-hasan al-basri al ka lura da kyau Albasari na ji wasu na cewa albusuri kuskure ne ka sanya ma ba'u zama kuskure ne ka ce albusuri alhassan albasari idan ka ce alhassan albusuri busri ka ce Hassan wanda ke kusa da kasar falastin shi kuma wannan Albasari wanda ke garin basra garin basra yana cikin kasar iraki da garin basra da garin kufa su ne manya-manyan garura a ƙasar iraki mana ban da baghdad kenan al-basra ba'un da fataha sai sadun sai rawar sai ha'u ta'anif in an ce ha'u ta'anif kudi, takuri ta'ul marbuqa shine al-basra in an ce busra ne ba'un bi damma sai sadun sai rawar sai ya'ul maqsura ya ara kenan suka ce busura ita busura tana kasa falasun Kuma fahimci wannan da kyau shi ake karantawa a tarihi cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tafiya tafiyar da yi zuwa kasar sham ya je busura tare da baffansa abu talib ya je busura sai suka haɗu da wani kun yi shiru wani mai bin addinin nasara to kun ga a nan inda suka haɗu shine busura busra wancan garin na alhassan shi ne basra shi basra ake cewa wannan busra saboda ake cewa alhassanu albasri karka ce alhassanu albasri alhassan albasari yake cewa bayan an tambaye shi a ce alagafa ta mana ashe la'ila illallahu ba ita ce mabudin aljanna ba ya ce kwarai kuwa ai babu mabudi ba sai sai yana da haƙora haƙora ba haƙori ba ba kuma haƙora biyu ba haƙora kuma mun buɗin da da ko ki ɗin da ke aljihun ka duba za a na da haƙora in ba ga waɗannan haƙoran ba zai buɗe ba kun lura da za a yana da haƙora ka duba ki ɗin aljihun ka za a yana da haƙora in babu wannan haƙoran ba zai buɗe ba sai ce tabbas la ilaha illallah tana da haƙora ita ce mabuɗin aljanna to sharuɗanta su ne haƙoran da ke jikin mabudin shi ne wa shurutun saba'atin kada koyi da dofi nusus alwahi haqqan warada fa innahu lam yantafi qa'iluha bin nutqi illa hatta yastakmiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu والانقياد قدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب هذا ننقى هدو ننقى أكو نوكي nan ga ننقى nan ga uku bakwai wa bi shuru'in sab'atin qad quyidat kuma da sharuɗa bakwai aka aka kewaye la ilaha illallah fa innahu lam yantafi qailuha me fadan la ilaha illallah ba zai amfana da fadar ba illa hafi yastakmiluha sai ya cika waɗannan sharuɗa guda bakwai su ne jiro su waɗannan sharuɗa guda bakwai ya shahidu Allah ilaha illallah na shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah ita kuma la ilaha illallah tana da sharuɗa guda bakwai tana da rukuni guda biyu rukuni na farko la ilaha rukuni na biyu illallah ga rukuni biyu kenan la ilaha babu abin bautawa kwata-kwata baki ɗaya duk wani abu sawa'un annabi ne daga cikin annabawa mala'ika ne daga cikin mala'iku mutum ne daga cikin mutane aljan ne daga cikin aljanu bishiya ce daga cikin bishiyoyi dutse ne daga cikin duwatsu rafi ne daga cikin rafuka duk wani abin da ake bauta mishi to wannan babu shi abin da ake nufi da babu shi bai cancanta a bauta mishi ba saboda ka tunda bai cancanta a bauta mishi ba ko an bauta mishi ba bauta ba ce illallahu sai Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai shi ne ya cancanta a bauta mashi shi ne idan an bauta mashi bauta take matsayin bauta amma duk wani ko duk wata da aka bauta mashi ko aka bauta mata to ba ta cancanci wannan bautar ba saboda haka ma da shi da i bautar da wanda aka bauta wa din mutum an bauta mashi ya yarda da bautar da aka yi mishi to duk makamashin jahannama ne da wanda aka bautawa ɗin da wanda ya yi bautar kullum da kyau ko duk gaba ɗayansu makamashin jahannama ne inda kuma ma ta abu duna min dunin la hasabu jahannama an tun hawa da ku da duk abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah makamashin jahannama ne an tumul hawa gaba ɗaya za ku gangara cikin jahannama kun bai ci wannan da kyau ko sai maguzawa larabawa da suka ji Allah ya faɗa haka da suka ce ai akwai masu mutar annabi Isa shi ma san din ne sai Allah ta'ala ya ce innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mub'atun la yasma'un hafizaha illal ladina sabaqat lahum min al-husna lalle waɗanda kyawawan ayyukansu ya riga ya gabata ma'ana sun barranta da bautar da aka musu sun barranta da bautar da ake musu to su waɗannan la yasma'una anhamu ba'dun sun nisanta daga wuta sun nisanta daga wutan gudura annabi Musa alaihi salatu wasallam tun yana rayu yace ya bani isra'ila abdullahi rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar daga tun yana raye ya barranta so duk wanda ya barranta da bauta mai da ake yi ya nuna wa mutane dare da rana safa da yamma bai cancanta a bauta mashi ba shi fa bawa ne kuma ya faɗi wannan da gaskiya kun bai ci wannan da zai ko ya faɗi wannan da gaskiya to wannan baya cikin makamashin jahannama amma aka bauta mashi yana kallo ake magana ma wata kila ce ai al'ada su ce bautar wani Allah ta ce al'ada su ce to mutum in yana raye sai ya tuba in ko ya rasu to akwai tsoro akan al'amuransa musallar salamatu wa lafiya saboda haka ba a bauta ma wani Allah ko annabi ne daga cikin annabawa ko manzo ne daga cikin manzanni da ko suke bauta wa mala'ika su abin da yasa suke bauta wa mala'ika tsarki na mala'iku saboda suna da tsarki a wurin Allah suna da matsayi a wurin Allah daga ji matsayin su la ya asuna Allah ma amarhu kun bai da kyau to ka da kyau za ga waɗanda suke bauta ma wani Allah sukan yi wannan ne saboda yadda sai ga wannan wani Allah din yana da matsayi a wurin Allah shi yasa suke bauta ma annabi Isa suke bauta ma mala'iku shi yasa a cikin mutane sai a bauta ma wani lura da malantarsa saboda malanta matsayi ne ake gani to sai a bauta mutum lura da ai ne tsoron Allah mai biyayya ga Allah mai kaza mai kaza mai kaza sai a bauta masa wanda yake wannan yasa ake bauta ma mala'iku wasu kabilun larabawa suke bauta ma mala'iku ranar alƙiyama kuma Allah ta'ala zai tsare mala'ikun da waɗanda suka bauta ma mala'ikun ya ce da mala'ikun a ya iyyakum kanu abubu. waɗannan ku suke bautawa qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim suka ce tsarki ya tabbata a gare ka kai ne majibancin al'amuran mu ba su ba innahum balka abannan balkanu ya'buduna al-jinn aljanu suke bautawa aljanu suke bautawa aktsarhum bihim eh, yu'minun mafi wancan su da mu'minun mafi wancan su da aljanu suke imani ba mu suke bautawa ba kun ga hatsarin da ke ciki kenan shi yasa in mutum ya faɗi la ilaha illallah akwai buƙatar ya san me ya faɗa Kullum da ke ko ya san me ya faɗa ah, larabawan da mushirkai suna arnansu idan aka ce da su abin su ce la ilaha illallah yastakbirun innahum qalu zakila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa qalu mhm. wa yaquluna a inna yawwa a inna la tariu aku alihatina li sha'irin majnun idan aka ce da su la ilaha illallah yastakbirun sai su girman kai wa kulu kuma su ce a inna Allah tare ko ali hakina yanzu mu zamu bar allolinmu ku lura da kyau ba ce su bar allolinsu ba sai aka ce la ilaha illallah to da yake sun sai duk wanda ya faɗa la ilaha illallah to fa shine ya bar abin da yake bautawa kun gane maganar da kyau ba a lansanta musu ku bar lata ku bar uza'a to aka kawo su ce la ilaha illallah to da yake sun san la ilaha illallah shine ka bar bautar wani Allah sai Allah ta ce waye kula su dinga cewa a inna la tariku aliyatina mu yanzu sai mu dinga barin allolin mu kuma li sha'irin majnun a'udhu billah dan wani mawaki da yake mahaukaci aka da sifanta manzo sallallahu alaihi sha'ir da kenan nan majnun saboda kai in mutum ya faɗi la ilaha illallah sai kuma ya san ma'anarta shahidu anna muhammadu rasulullah na shaida da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah ma'aiki ne na Allah shi ma kuma yana da sharuɗa guda biyar sharadi na farko akan cewar ka yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shine ta'atu fi amma kame biye cikin duk abin da ya bada umarni wannan shi zai da shaida wadda kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne na farko ta'atuhu fi amma yi mishi biyayya cikin duk abin da ya bada umarni na biyu na bu an hona hawa zajar na biyu shine nisantar duk abin da ya hana duk abin da ya hana ya tsorata to kai nesa da shi kar kai kusa da shi na uku kuma fi ma akhbar ka yi cikin duk abin da ya bada labari duk abin da Annabi salama ya bada labari kan shi kwakwalwarka ta hankalinka ya dauka ko bai dauka ba tun da har manzo Allah ne ya ba da labari hakan zai kasance ka ce ka ji ka yi imani kalas na hudu wa Allah ya ubada Allah illa bi ma shara kada abota ma Allah sai da abin da manzo Allah ya zo da shi kun da ke ko ita bautar Allah kadai ake yi wa ita yadda za a yi bautar a karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ake dauka sharhi nawa kenan na hudu shar'i na biyar shine kai imani da cewa saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafa kowa ba wai wasu ishafa ban da wasu ba ba irin manzancin annabi shu'aibu bane da ya takaitu ga mutanen madiyana wa ila madiyana a shu'aibu na fata mun fahimci wannan da kyau ko ba irin manzanci annabi shu'aibu bane da ya takaitu ga mutanen madiyana ba irin manzanci annabi isa bane da ya takaitu ga bani isra'ila wa rasulan ila bani isra'ila kuma yace wannan ba irin manzanci annabi musa da annabi harun bane da ya takaitu ga bani isra'ilawa shi na annabi musa ba ya takaitu maga fir'auna ne da na mutanensa a'a shi manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafi kowa da komai shi yasa kuke ganin manzancin manzan Allah sallallahu yake buɗewa da ya ayyuhan nasu kun gane maganar yake buɗewa da ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض يا ku mutane ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku baki daya baki dayan ku da larabawa da wanda ba larabawa ba da bakake da farare da yan gaba ta tsakiya da yan gaba ta yamma da yan kudu da yan arewa da kowa da kowa inni rasulullahi ilaiku jami'an ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku baki ɗaya har manzancin manzan Allah sallam ya shiga duniyar aljinu baki daya wa idu sarafna ilaika nafara min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundirin qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa har wasu malamai suke cewa to waɗannan arzanin yahudawa ne ko kiristoci sun ce ina sami na kitabin unzila ba su ce min ba isa ba ba su ce min ba isa ba kuma sun ce min ba isa sun yi imani da manzancin annabi isa ke su amma sun ce min ba isa ka zo kwata-kwata sun kau da kima da manzancin annabi isa kenan to hayo kuma kullum ya ilayya annahu na nafaru min aljinni ga har zuwa kansu kun ga ya nuna kenan duk suka koma ila mun munzirin suna gargadi sura ka manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba manzanci ne ku da kyau irin na sauran annabawa ba sunan rasulullah ya faɗa mana wa kana nabiyyu ba'athu ila qawmihi khassa wa bu'ithu ila nasi kafa annabi ya kasance ana tura shi zuwa ga mutanen sa ne kadai ni kuma an tura ni zuwa ga kowa da kowa ne saboda wasu suna ganin suna da wani matsayi da in sun kai shi za su fita daga manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ma ya zama suna samun sako ne daga inda manzan Allah din yake samun sako kai tsaye kun da ke ko kamar yadda manzan sallallahu yake samun sako kai tsaye daga Allah subhanahu wataala to suna ganin akwai wani matsayi da za su kai su mai zama suna samun irin wannan matsayin kai tsaye in an tambaye su zai shi a wata ba ga annabi musa ba da annabi khidir da khidir khidir ai ba annabi ba kuma ga shi annabi musa ya ji wurin shi karatu sai shi to ai wannan shi ya sa ma wali ya fi annabi har suke cewa maqamun nubuwwati fi barzakhin fuwaikar rasul wa dunan wani suka ce matsayin annabta yana barzahu kasan barzahu an ba duniya ba kai lahira ba suka ce matsayin annabta yana barzahu an bar duniya ba kai lahira ba suka ce fuwaikar rasul matsayin annabta ya dan dara na manzo kaɗan kulura ya dan dara matsayin manzo kaɗan wa dunal wali kuma bai kai matsayin wali ba kenan wanne ne mafi daraja sai wanne annabi sai wanne manzo kaga al-ifku kenan an ce al-ifku shine a juya sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma ƙasa al-ifku kenan ina fatan kun fahimci wannan da kyau mun gane wannan subhanallah ai Allah ta'ala ya ce fa wajada abdan min ibadina mu haka haƙin ki mana fa wajada abdan min ibadina atina wa rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma hisa suke da ilimi mai suna ladunni ka ji tana da ilimi mai suna ladunni so ilimin ladunni shi ma yana samu ne kai tsaye daga Allah kamar yadda manzon sunan yake samu kai tsaye daga Allah kaga yayi wa manzon Allah shirka ta kai tsaye kenan to na farko waye ce shi hijirin ba annabi ba ne inda abubuwan da suka faru a ƙasar suna nuna annabtakarsa ya ce fa wajen da abdan min ibadina ake nahu rahma ita rahama ɗin ita ce annabta kamar da Allah ta'ala ya ce ahum ya kusi nuna rahmata rabbi bayan sun ce laula unzila hazin ƙur'anu ala rajulin min alƙaryatai min abu dan me ba a saukar da ƙur'ani a manya-manyan garuruwan nan ba ko dai maka ko ƙwa'if dan me ba saukar da qur'ani a nan ba akan wani mutum sai Allah ta'ala ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbi ma'ana ahum yaqsimuna nubuwata rabbi su suke raba annabta ubangiji ga da yake baya da yake na hannu kaso na bayan umma ishe ta hum abin da za su sa a baki ma muka raba muka ba su yau su sha koko gobe su sha shayi mu muka raba musu balle annabta mun bai na har mai bada a farkon dukan. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين رحمة من ربك رحمة سيقول النفس sannan kuma a ciki din ya faɗi kissar ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya suka ce wasu biri yana shi yana kan ilimin baɗini ne shi kuma nan musa yana kan ilimin zahiri ne isa ya ga ya kashe yaro kawai ana tafiya cikin kwale-kwale datsin kwale-kwale ya huda shi shi kuma yake mai tambaya saboda yana kan ilimin zahiri shi kuma wannan yana kan ilimin baɗi ne kaji jahilci kuma saboda a kissar yake cewa wa ma fa'altuhu an amri duk abin da na aikata din nan ba aikata shi don raɗin kai na ba me ke na ka ne wahayi ake mu wahayi ake mu wahayi ake ne so da kan mutum zai yi gaza zai yi barna ba irin abin da ba zai kama ba a matsayin dalili alhalin kuma ba dalili ba to da irin wannan da suke cewa suna da matsayi da yake kaiwa sama da na annabi isa za ga an ce akwai matsayi mutum hudu suke da shi a duniya gaba daya matsayi ka za ku mutum biyu suke da shi a duniya matsayi ka za ka mutum guda ne ake samun shi a duniya isa ake da autad ake da amjad ake da kutu kowanne matsayi ne da adadinsu kaza ne a duniya adadinsu kaza ne a duniya adadinsu kaza ne a duniya na fata mun fahimci waɗannan bayanan da ke to hakan dai za ga suke da shigoyinsu in ba haka ba da suke cewa matsayi kaza ba a samun shi a duniya su biyu su uku ba an samu matsayi annabta ba lokaci guda guda biyu da annan musa da annabi harun ba ma annabta ba manzanci ma annan musa da annabi harun ba ba manzanni bane guda biyu a zamani daya kai ba ma guda biyu can gebe ba akwai annabi lut ba fa amana al-hulu wa qala inni muhajirun ila rabbi kun bai ji magana ta da ke ko kenan samu annabawa nawa uku zamani guda akwai annabi musa akwai annabi harun suna yankin misra wurin fir'auna akwai annabi lut yana abin da annabi lut da annabi ibrahim barakallahu fiku annabi lut da annabi ibrahim annabi ibrahim yana wani yanki na duniya annabi lut yana wani yanki na duniya annabi musa yana wani yanki na duniya annabi musa da annabi harun suna wani yanki na duniya shi kuma khidir yana wani yanki na duniya ba wani abin nan shi. ba wani bayani ba ba shi ne saboda haka babu wani da zai kai matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ce yana da wata shari'a wata shari'a tun da suna ganin wani matsayi ne da mutum in ya kai shi to zai fita daga shari'ar manzo Allah sallama shi ma ya ne yana da shari'ar sa yana samun umarni daga Allah kai tsaye kamar yadda annabi annabi Khidir ya fita daga shari'ar annan Musa ya zama na yana da tayin shari'ar ta musamman kun fahimci magana alhalin kuma shi ma annabi ne wannan annabi ne sai da ka sai mu kiyaye sai ce kamar yadda ga akwai masu yi wa manzo Allah ah, ah, ta'ala shirka wurin bauta to hakan na akwai wanda suke yi wa manzo Allah shirka ta wurin atalaqi yadda ya fi annabi salama yake samun sako su ma yake suna samun ta irin wannan hanya to kuma ta nan za ka ana ta ilimin zahiri da ilimin baɗini a ce ana tafiya da ɗalibi da malami sai ɗalibi ɗin ya ga malamin shi ya samu wata kamfasar ɗaya budurwa yana shafawa sai malamin sai ɗalibin ya kauda kai ce subhanallah sai malamin ya ce mai a'a ai shi yake gani amma ai ba mace bace kan maciji ne saboda haka a zahiri ne yake ganin da mace amma babu dini kan maciji jini ai ko zai sare shi don ce ya Allah ya sauri Allah ya sauri Allah ya sauri saboda haka abubuwan suna da tada hankali in ka ji su abubuwa suna da tada hankalin gani su isa magana kan tauhidi kan aqida wajibi ana alayhi wa tarafan ha in ba ka wasai ai ma fashin Allah ta'ala ya sani shaidu Allah ila illa Allah shaidu anna Muhammadur Rasulullah yaqulu hadha fi rak'atayn al-ulayayn Abdullah ibn Umar yana fadan waɗannan kalmomi a rak'o'i biyun fashi na farko mana a tafiya farko kenan wa yad'u idza qada tashahudahu bima badalahu wa yad'u kuma yana yin addu'a idza qada tashahudahu idan ya kammala tashiyarsa bima badalahu da duk abin da yake so Muhammad Muktar Shingidi ce a zahiri wannan waye da din yana yin addu'a ne bayan tashiya farko kullum da ke ko amma ga fahimci abin sosai yanayin tahiyar ne bayan yanayin wannan addu'a ne bayan ya kammala tahiyarsa in ka lura da cewa an sa full stop an sa alamar aya aka sa ba alamar wakafi ba kun gane da aka ce ya kulu haza fi rak'atayn al-ulayayn me aka sa ana ku irin shi ne na shahidu Allah ilaha illallah shahidu an da yace shahidu Allah ilaha illallah me aka sa kuma da yace shahidu anna muhammadar rasulullah ah na ku kuma ce a saboda wannan jumla ta cika ya ce ya kulu ha zafin raka a tenin olayen shi ma mai aka sa kuma waye da uru sai aka sami idan ka ba ta shahudahu aka sami bima badalahu kun ga gudu da ya buga su a ina ai da rubutu tana da cikin manya-manyan muhimman abubuwa shi za su ke cewa alkitabatu zainul lilfata yana yana cikin manya-manyan abu na farko mataki ilimi na farko bayan hadda qur'ani idan da ma hadda qur'ani ba a sa ta cikin wai wai wai zuwa kaza ka haddace idan wannan kawai za ka daman kawai ka haddace ni eh ba lokaci ake bata ba a cin wata shida shekara ɗaya a'a kawai dama ka zo majalisi kawai ka haddace qur'ani kun gane magana ta to sanin ƙa'idar shi rubutu yana cikin manyan manyan abubuwa da ake koya ma yaro tun ya ɗalibi yake gane shi tun yana shekarun farko na fara karatu to an ce rubutu kuma ka'idodin rubutu duk suna ciki amma shi dama hadda qur'ani ba wai za a ci to mala in shi a'a ita dama kawai mutum zai ji kafin shekara takwas zuwa sha biyu dai gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ita dama hadda qur'ani ba wai ana ware mata shekara biyu shekara uku a'a ka ware mata kuma yaya ka kawai za ka duka haddace ne kawai eh ni ma'ana ba wai mutum ita a wurin malamai eh, ba wai ta ta cikin lissafin neman ilimi ka ce ba ka ɗauki shekara kaza dama ita ce abu na farko a lokacin da mutum ya fara buɗe baki haddar ƙwar'ani ita ce mataki na farko da ya ɗaya tilawa hazana to shi ke sai ga majalisa don ba zai ana jan aya kana da kusa da kai a wasu sura da ce wanda wannan ka a ina ce wannan ka ci a ina ta Kuma wannan duba tuba a sai karatu ba hadin Qur'ani an shi ne zai zanen za ka yi kun bai ci magana kan ki ku shi tsara ga ita da duk shi da ake yi ina faɗan tun majalis na kaza na kaza na kaza kaza ma na faɗa muku ba majalis wani jabar sauka talatin da uku ya yi gama abdullahi wani abbasu sauka talatin da uku suka ce sauka talatin da ya yi. domin tabbatar da haddana sauka ukun domin sanin ma'anonin ƙwa'anin ne dama a isi daman hajjar ana yi aiki ai al'asulu kawai za ta haddace ni ku lura da kyau yaran da kake tafawa da su su iya bakake su iya bakake su iya bakake me suke a lokacin haddace bakaken suke yi ko gane su suke da ido dama irin wannan lokaci da yaro ba daukan abu yake ba kawai za ka ci dura mai hankali lokacin da hankalin zai zo ya fara ganin baki ya iya gane alfin da ba'un ya haɗa shi ji goma ko ya haɗa ashirin shikenan eh? baji ba yanzu za ga yaro mai zume wani abu yake yi tukuna ne ya fi ganewa ya fi gane baki ne ko ya fi gane hagga in yi fi gane gane zo sai ka dora mashi shi za ka ke ganin su wai ba a wani masauka. Ko su da rabe ba sa wani masauka? sauka wani masauka ku kuma kame da kame a kame da abu bai a dama wani hadda ake yi haka har yanzu a yi wurare na mu abubuwan ne an tura su lokaci guda wai lokaci guda an sa mai yaro qur'ani an sa mai tajwidi an sa mai fitu an sa mai hadisi a tajwidin an sa mai al asfal an sa mai kitabut tauhid wani maza ga fitu an sa mai alaji an sa mai mutatul ahkam kuma wai duk kuma zai yi tafi ai ya ce an sa mai wannan hadda ne kuwa aha mai buwa ce mu ba ku zuwa ƙarshen ramadana kowa ya kammala eh. gaskiya ne mu ba ku daga yau takwas ga watan sha'aban zuwa ƙarshen ramadan mutum ya amfani da watan ramadan mu ba ku shi zuwa ƙarshen ramadan ya zama na kowa ya haddace

ƙur'anin ya fara sauka yanar shekara arba'in a yanar shekara talatin da da wani abu kuma ya haddace kun lura da kyau ko ya haddace eh. shi ne lokacin hadda lokacin karatu gaba ɗaya ne wal umru kulluhu awanul litalab ibn zayyadin Ba da talab ba'da na talab yake cewa rayuwa gaba ɗayan ta lokacin neman ilimi ne ibn zayyad bayan shekara tamanin ne ibn zayyad bayan shekara tamanin ya haddace Kur'ani? yi shekara tamanin yana koyarwa sabili da haka sabili da haka darasin farko da za mu dawo bayan watan ramadan na shawwal kenan ranar da za mu dawo darasin farko kowa ya zo min da abin da ya haddace ba wai za ka haɗa min da wanda ka haddace kafin yau ba fa za ka haɗa min da wanda ka fara haddacewa ne daga yau din nan takwas ga watan sha'aban zuwa ran farko da za mu dawo sai ka ce ga abin da ka haddace sai muka za mu ƙara kan maka zuwa hajji ne ka ƙara sa ko kuwa sati ɗaya za mu ƙara ma ko sati biyu fai za ta lasa fi akhiri salatihi in ya zauna a ƙarshen sallarsa ta shahada ka zalika aiba sai yi ta hiya haka illa annahu yuqaddamu tashahhud sai dai yana fara gabatar da tahiyar kuma ya da ubi ma badalahu sannan sai ya addu'a duk abin da yake so fai za ka ba ta shahudahu in ya kammala wannan tahiyar wa arada an yusallim ya nufin ya sallama qal sai ya ce ku lura da kyau abdullahi bin umar in yi wannan tahiyar ɗaya kenan na biyu a zaman farko na biyu sai ya sake in ya zo zama na biyu sai ya sake wannan tahiyar kullum da ke ko in ya yi tahiya a zama na biyu sai kuma ya yi addu'o'i in yi addu'o'i ya kammala addu'o'insa sai mai sai sallama to kafin ya sallamar sai ya ce assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ya mimita ko bai mimita ba sai malamai suka ce ya maimaita ne domin yanzu tsakanin tahiya da sallama ya raba da me da addu'o'i to tunda ya raba tsakanin tahiya da sallama da addu'o'i sai ya sake maimaita assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai zamana sai sallama in ya ta yi sallamar sai ce assalamu alaikum so nawa kenan so daya an yaminihi a damansa thumma yaraddu ala thumma yaruddu ala al-imam sanan sai ya yawa da liman sallama da liman yayi no kenan biyu fa in sallama alai ahadin an yasarihi in ko akwai wani da ke damansa a hagunsa kaga kai da kake hagun wani shi wannan kana damansa ka da kyau kana hagun shi Ah, shi kuma kana damansa to ai tun da kana damansa ɗazu ya yi ma sallama kun lura da ke ko shi yasa ya ce sun mai ruddu a bayan sallama alai ahadin an yasari in yi wani ya sallama a dama a hagunsa radda alai sai ya maimai da sallama no kenan uku yanzu ma muke ne yana sallama nawa uku sun ka lura wannan sallama ta mamuci ya yi a dama ya maiwa da liman kullum da kirgo sannan akwai wani a damansa yayi wanda ita ce sallama guda uku wanda yake malikiya kada suke infiradi da ita malikiya kada suke da ita sauran hanafiya da shafiya da hanajila duka sallama biyu ce sawa'ul liman ne ko ko mamuni ko mai sallah shi kaɗai ne ina ta mun gane wannan da kyau to wannan kamar da zurqani ya kawo imam malik ibn anas imam malik ibn anas bai sallama wa abdullahi bin umar gaba ɗaya ba na farko da ya ce bismillah da ibn umar ɗin nan yake rikita, ita a tafiya mhm. ɗaya kenan na biyu assalamu ala nabiyyi ba assalamu alaika ba no kenan na biyu na uku shahitu allah ilaha illallah shahidu anna muhammadu rasulullah wanda yake sauran ruwayan ta yi a shahadu? ina ba ta mun wannan da ke ko wannan kenan sai kuma maimaita assalamu ala nabi wa rahmatullah barakatu kafin sallama no kenan hudu duk waɗannan imam malik ibn anas bai sallama wa abdullahi ibn umar kai tsaye ba a wannan ruwaya ta iya kamar da zurqani ya kawo a sharhin muwatta na wannan hadisi din kun fahimci magana da ke ko saboda haka kenan ruwayar abdullahi bin umar a tahiyya a wannan ruwayar wannan tahiyyar da abdullahi bin umar yake da ita kamar imam malik ibn anas yana da tsokaci akan waɗansu wurare daya na biyu batun sallama batun sallama abdullahi bin umar ya yi sallama guda ya ce assalamu alaikum kuma iyanan ya tsaya bai kara assalamu alaikum wa rahmatullahi ba ɗaya bai ƙara wa baraka su ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko sai zama na wannan ita ce riwayar ta hiya ta mutanen madina baki ɗaya ita ce riwayar ta hiya ta abdullahi bin umar ita ce riwayar ta hiya ta aisha radiyallahu anha abin nan ruwayar ba ruwayar ta hiya ba ruwayar sallama ruwayar sallama ɗaya sallama daya sallamewa daga sallah wana jina da ke ko ka fita daga sallah da sallama ɗaya a matsayinka na liman ko na mai sallah shi kaɗai dama shi ake magana amma ma mu ga yana ma maganar uku ake yi to ana magana ne ga liman da kuma wanda yake sallah shi kaɗai ruwayar mutanen madina gaba ɗaya sallama ɗaya ce daga ciki akwai abdullahi bin umar akwai aisha rabiyallahu ta'ala anha duk sallama ɗaya suke da sauran magabata da suka bi su ina fata mun ji wannan da kyau sai ruwayar mutanen kufa da mutanen misra su kuma sallama biyu ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kun ga wannan sallama daya assalamu alaikum ɗaya kenan wannan sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai sai ibnu abdul a cikin littafinsa al-istighfar sharhin muwaffa daidai wannan wurin yake cewa dukkanin ruwayoyin sallama ɗin nan guda biyu duk sun inganta da sallamewa daga sallah da sallama ɗaya da sallamewa daga sallah da sallama biyu duk sun inganta kuma duk malaman sun yadda da su saboda haka a wurin malamai kawai ana magana ne wanne ya fi duk malamai sun yadda kowace kai daga sallah ka sallame daga sallama ka kai saboda haka ma ake magana sallama ta biyu din me ya matsayinta a shari'a duk malamai suka ce sunna ce ba wajibi ba ce saboda haka ma idan ka sallame daga farko idan kai sallama ta daya kafin kai ta biyu sai kai tusa suka ce sallaka ka saboda ita ce ta wajibi kuma ka riga ta ta inda sallaka ba ta yi ba to yanzu za ka je ka sake alwala ka zo ka sake sallah ina fata mun gane wannan da kyau ibn abdulbar yake cewa duk malamai da suke a iraki suke a madina suke a misra gaba ɗayansu sun aminta da waɗannan sallamomi guda biyu ko ka ce assalamu alaikum ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah guda biyu sai dai kawai a ce a wuri kaza ga wanda ya fi shahara a wuri kaza ga wanda ya fi shahara amma ba wanda yake bin cewar sallar wani mutum kun lura da kyau to wannan karatu na magabata shine abin da ya kamata mu kasance a kai shine abin da ya kamata mu kasance a kai wani ya sallama biyu a gaban ana kira shi Muhammad bin Ismail abin Ismail bin Muhammad Ismail ibn Muhammad sai sallama biyu sai ibn Shihab az-Zuhri Muhammad ibn Muslim az-Zuhri sai ta ai ba san sallama biyu ba kuna ji ya ce mu ba musan san sallama biyu ba sai ya ce dukkanin su hadisan manzan Allah sallama kuka sani sai ya ce a'a ya ce kun san rabi na hadisan manzan Allah sallama ya ce a'a ba mu san rabi ba ya ce to ka sanya wannan sallama biyun da ba ku sani ba cikin rabin hadisan da ba ku sani ba mun ji kun sani to dadin in malamai suna tattauna matsala to ɗalibi shiru yake wannan ita ce tarbiyyar da ake da ita a littafi a mahanga ta ilimi in manya suna magana shuru ake in malamai suna tattauna matsala shuru ake isa ya ga a da in iyaye suna magana sai yaro ya magana sai a ce shuru wani sa bakin ka wannan kuma shi ne in yaro ya bai ma in babba ya bai ma yaro hannu sai ya karba amma haka kawai yaro ya fara ba babba hannu da cikin tarbiyya da aka haka kuna jina da kyau in ba ku manta ba a majalisun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sana salama ya ce a zuzzuka a kowace bishiya wacce take iri kaza ce iri kaza ce iri kaza ce waye santa aha sai kowa ishiru abdullahi bin umar ya ce na santa amma da yake a majalisun akwai abubakar akwai umar akwai wani akwai wani akwai wani ita sai ne shiru sai da aka dawo gida sai yake faɗa ma umar ai ya santa ai ce kaza ne sai ce ya baka faɗa ba ce na a wurin akwai mani wanda suke tarbiyya ku lura da kyau zakalkalewa ba shi ne karatu ba zakalkalewa ba shi ne karatu ba idan malamai sun yi saɓani a kan matsala ya za ka yi ta'amuli da wannan saɓani? abu na farko saɓani ne tabad saɓani ne da yake cin karo da juna da zai iya yiwuwa lokaci guda ba za a yi ɗaya ba ɗaya kenan saɓani ne na fahimta yau kenan biyu saɓani ne na a maka duk wanda kai yayi ke kenan uku abu na farko ya kamata ka gane wannan cikin su ne nau'ukan saɓani uku da ake su isa ibn qayyim ya faɗa a cikin nuniya yake cewa fa kun ga ilimi din nan abu ne mai girman gaske fa kamar jikin ɗan adam ne za ga wani siriri wani kone zai gabzeji ilimi din nan ba bai zama bai ɗaya ba fahimta ba ta zama bai ɗaya ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yusalli yanna ahadukum al-asra illa fi bani qurayza da wani magana da sahabbai ya ce da wanda ya kuskura yi sallar asar sai ya dangana da bani qurayza sai la'asar ta riske su kafin su kai bani qurayza aha ta suka ce su za su tsaya shi sallah domin sallama a da suka fahimta sun fahimci cewa yana son su yi sauri ne sai suka sallar su waɗannan suka ce gaskiya ba za su yi ba tun da anasalama ya ce kasri sai sun dangana banu ba? to fa ko isha za ta riske su ba za su yi la'asar ba sai sun dangana da banu ba? saboda haka suka tsaya suna kallon waɗannan suna sallar su ba su ba akan sai sun kai ba banu ba. tambaya ta anan ita ce fahimtar su ta zo ɗaya sun aibata juna to yanzu za ka gane mas'alar mas'alar mas'alar saɓani ne na fahimta ko ko saɓani ne na an nau'anta maka ta iya yanzu ruwaya ta muke karanta ta hudu muke karanta mun yi ruwayar umar ibn khattab muka ruwayar abdullahi bin abbas muka ruwayar abdullahi bin mas'ud yanzu muna ruwayar abdullahi bin umar muna ruwaya ta hudu aka ce maka dole sai kai daya ba a ci dole sai kai ba wani shi ake jira ikhtilafu tanawwu in ka duba sifatu abin nan azkaru eh, da'ul istiftah ruwaya ɗaya ce an nau'anta maka ne ka yi wacce za ka yi za ta wa karatu sura ba da fatiya karatu sura bayan fatiya an ce baka dole sai zai karatu sura kaza to ka gane wannan a karatu kuma kada ka tsuke karatunka a wani littafi ɗaya ɗaya ko wani malami ɗaya ɗaya ka tsuke fahimtarsa ka tsuke fahimtarka ka tsuke tunaninka a nan kun fahimci magana ta da ke saboda gaskiya yadda muke ake ta'amuli da sabanin da magabata suka yi sai ga babu tarbiyya yanzu mutum ya zo yana dukan sallama ɗaya yana nuna ta kama wata gargajiya gargajiya ce ko wata bid'a bid'a ce alhalin kuma abdullahi bin umar ne yayin ta alhalin aisha radiyallahu anha ta yi alhalin haka mutanen madina sahabbai da tabi'ai suka ci gaba da yi yanzu da wa yake kenan don yana da saɓani da wasu mutane saɓani na addini a siyasance bai gamata kuma zai aibanta wasu ba tsira kullum ya zama kana da tarbiyya ta ilimi kana da tarbiyya yadda za ka yi ta'amali da wanda ya saba maka a fahimta yadda wanda ya saba maka a fahimta ya za ka tattauna matsala da shi na farko shi wannan da kuke tattaunawa shi ne wanda ya kirkiro saɓanin ko ko kafin shi akwai saɓani, idan kafin shi akwai su suwaye suke saɓani kafin shi kaman ka zo gana ta kumfar baki kana kaza kana kaza kuma wannan da kaga na ya suke tunanin shi ne a wani ɓangaren, inda zai buɗe tunanin shi wani zai ɗaukar kaman babu sallama ɗaya a duniya ina fatan kun bayyana wannan da kake surata ba wa muna cewa sallama ɗaya suke tafi ba amma dai muna nuna ma ɗalibai ne su san yadda za su ta'amuli da maganganun malamai duk da ake ta'amuli ba wanda ya ce ba za ka zama malami ba sai ka soke dukkanin malamai ka san wani nan ne ya ɗauki karatu a ce kai wannan a ya ce imam malik ma bai iya komai ba sai jahilai su ce yawa ya zama malami to ba wanda ya ce sai ka soke kowa za ka zama malami ba wanda ya faɗi wannan saboda mutum ya sanya zai yi ta'amuli da saɓani da aka ya za ka yi ta'amuli da wanda ya saba maka a fahimta sannan su kuma malamai su ji tsoron Allah kada su siyasantar da masail na addini a siyasantar da shi addini ɗungurungun ɗin shi a siyasantar da shi a ce eh wannan ɗin ma yayi amma mu ƙa'idanmu mu ita ce kaza kawai za a yi to wannan ba addini ake yi ba sai ne ake yi zuzurutun shi don mu alamun mu ita ce a yi kaza kaga kuma wannan ya tashi daga ibada gaskiya wannan bai zama addini ba kuma duk wanda ya yi wannan to a ibada shi kuma tana cikin hatsari Allah ta'ala ya sauri. tsara ka ibn abdul bar yake cewa cikin al-sufkar ita haka magabata suka kasance masu sallama daya ba sa kushe masu sallama biyu masu sallama biyu ba sa kushe masu sallama ɗaya wannan a da kenan amma yanzu masailin ma har suna ne masu zama masail na aƙida shi za ga sallama ɗaya ko biyu ba a kawo su cikin littafin aƙida ba ba mun yi usulul salata da ku ba mun yi masail jahiliya mun yi qahawiya mun yi wasatiya mun yi sharh sunna duk kaga an kawo sallama biyu a ciki balle sallama biyu ita ce sunna sallama ɗaya kenan in ka ce sallama ɗaya bidiya kenan zika haɗa su aisha da ibn umar a ciki in kuma ka ce sallama ɗaya ita ce sunna to yanzu sallama biyu ka haɗa su wa'il bin hajar da su bin mas'udin da su waye ciki nan ba mutum ya san yadda zai yi ta'amuli da a ne ake cewa sunna saɓanin bidiya wala ka kiyaye waɗannan abubuwa ba ta Allah ta'ala amfana da mu baki ɗaya قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم رواية نوكينا ruwaya ta biyar hadisin malik daga malaminsa abdurrahman bin al-qasim al-qasim dan muhammad muhammad dan abdul dan abubakar siddiq an abihi daga babansa shi abdurrahman kenan shine al-qasim an aishata daga aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annaha ita aisha radiyallahu anha kanat taqulu idza tashahadat ta kasance tana cewa idan ta idan ta yi tahiyya idan ta yi tahiyya sai ta ce at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah lura da kyau at-tahiyatu tsarkakan gaisuwa at-tayyibatu kyawawan ayyuka as-salawatu salloli farle da nafilfili az-zakiyatu tsarkakan maganganu lillahi na Allah ne dukansu ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah wahdahu la sharika lahu kaga a wannan ruwaya ta da wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan kaga babu a wannan ruwaya babu wa ashhadu anna muhammadan sai dai wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin assalamu alaikum kullum da ke ko assalamu alaikum mana in ta yi sallama biyu za ka yi ta ne gaba sai ga karkatar da kanta assalamu alaikum zuwa dama kenan assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah mana ka fara daga alkibala sai ka juya zuwa damanka annabi sallama ya kasance yana juya baya hatta yura bayadu khaddihi har a ga haske na kumatunsa bai bayyanci magana ta zo bayabu had ne kumatu wajen fuska akwai bambanci tsakanin kumatu da fuska ko ba bambanci idan za sallama eh, a matsayinka na liman waye kenan zai ga bayabu da hidinka dukkanin mamu ko kuma sahun farko an dukkanin mamu ne ya shi ne ta hitsi ko yau ba to kenan ya za ka yi in haka yayi assalamu alaikum ku da kyau shi sa ce wacce ya minu bi ra'asika qalilan da damaitawa da kanka kaɗan saboda shi wannan hadisi din saboda hadisin da ya ce yana juyawa har a za hasken kumatansa sun faɗi hakan ne wadanda ake cewa ba su da hujja saboda hadisin da yake cewa a rasulama yana yi har a ga bayadu khaddi wato abin yana da hatsarin gaske mutum ya ce ai ba shi da hujja ka ce baka sani ba yafi ka ce baka san dalilinsa ba ka ce baka san dalilinsa ba ga abin da ya ce amma baka san dalili ba amma cewar ba shi da dalili yanzu kana jingina shi ga ya faɗa da molanka ne mai ci magana ta da kyau a na ba na ilimi in ka ce baka san dalili ba ya ji ma sauki ga kare kanka kan ka ce ba shi da dalili da abin da ya zawo ga na nuna muku wannan akwai wanda na ga da zai sallama haka ke assalamu alaikum wa rahmatullah fuskar gaba ɗaya yake juye da ita baya wannan kuskure ne wannan kuskure ne a sallah kullum da ke ko kuskure ne wannan wata ya mun bi ra'sika qalilan da damaitawa da kanka kadan shine ka juya na kusa da kai sai ya ga kuncinka kuma na kusa da kai ko fuskar ka zai gani wannan kenan na biyu yaushe masabuki zai tashi ya ci ko sallah lokacin da liman yi sallama ta farko ko sai ya jira liman ya yi sallama ta biyu kun yi shiru yaushe masbuki ka riski raka'a daya ko biyu za ka tashi ka ciko sallah yaushe za ka tashi ka ciko in liman ya sallama daya ta farko ko sai ya kawo ta biyu sai ya kawo ta biyu za ka ci gaba da zamanka sai ya kammala sallamar guda biyu duka sannan sai ka miƙe ka ciko ragowar sallar eh? wanda yake kuma shi nan in sallama guda yake yi da ya yi guda sai ka miƙe in sallama biyu yake yi sai ya kawo biyun sannan ka miƙe قال وحدثني عن amalikin أن يحيى بن سعيد الأنصاري أن القاسم بن محمد أنه أخبر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم Eh, ku lura da kyau wannan ruwaya ta hiyar ita ce waccan ta aisha sai da akwai bambanci a yana aka samu bambanci a waccan ruwayar wa annan muhammadin rasulullah a wannan ruwayar wa ashhadu ɗaya kenan sai wuri na biyu abdullahi wa rasulullah kuma can kuma abduhu wa rasuluhu kun gane akwai bambanci guda biyu kenan ɗaya kenan sannan na gaba kuma malamin malik a wancan hadisin ruwayar aisha abdullahi bin abdurrahman bin qasim a wannan kuma malamin malik shine yahya bin sa'id al-ansari kullu da ke ko malamin malik a hadisin kenan yahya bin sa'id al-ansari ya rasu shekara ta 144 قال وحدثني عن مالك انه سال بن شهاب ونافع عن مولى بن عمر umara radiyallahu ta'ala عنه عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أي يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا فقال ليتشهد معه قال مالك رحمه الله وهو الأمر عندنا نسمنا muna ta hira ruwa ya dauke nan a nan muwatta muna da ruwayar umar bin khattab daya ruwayar abdullahi bin umar biyu ruwayar aisha guda biyu ruwayar aisha guda biyu saboda yanzu ce guda biyu saboda akwai bambanci a wurare guda yanzu muna da ruwayar tijiya guda mai kenan guda hudu a nan sannan muka kawo ruwayar abdullahi bin Abbas da ruwayar abdullahi bin mas'udin nau kenan shida hudu ga biyu shida ina ba ta kun bayanci wannan قال وحدثني عن مالك انه سال ابن شهاب شي مالك ابن انس يا تنبيه مالمنسا ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري ونافعا كما كان يا تنبيه مالمن شي نافع ابن عمر ابن شهاب يا رسول الله ترى 125 نافع 117 رافع مولى بن عمر ya tambaye su an rajulin da khala ma al-imam dangane da liman da mutumin da ya zo ya fara sallah ya zo ya shiga sallah tare da liman mana liman ya wuce shi a sallah kenan liman ya yi raka ɗaya ko biyu ƙuraji da kyau sai ya zo ya bi wa ƙarsa ba ka hauli imamu bi raka'a liman ya riga shi da raka'a guda tambayar ita ce a yi ta shahadu ma'ahu fi raka'atai ne yanzu idan liman ya yi zauna zai yi tahiya a raka'a ta biyu zaman farko shi wannan raka ta mai kenan eh, wal arba idan liman ya zauna zai yi tahiya a zama na biyu shi wannan yana da raka nawa eh uku kenan wa in kana zalika lahu witra ko da shi masbuki yanzu witri ce wannan tunda shi shine da abin da yake mara ai ko uku ko biyar kaga liman yana da raka'a biyu kana da raka'a ɗaya yana da raka'a hudu tana da raka'a uku tambayar anan ita ce a ya tashahadu ma'ahu zai ta hiya tare da shi kuna jina da kyau idan liman yana raka'a ta uku ta biyu kai kana raka'a Wani ita ce raka'a ka ta farko saboda ka zo ka samu liman yayi raka'a daya ka samu liman yayi raka'a daya yanzu da liman ya zo raka'a ta biyu kai ita ce raka'a ka ta farko shi kuma ta biyu da liman yi raka'a ta hudu kai ita ce raka'a ta ta uku to yanzu in liman ya zauna zai waɗannan tahiyar kai ma za ka yi duk da kana raka'a ta ta ɗaya ne ko ta uku kuna jina da kyau ko faƙala sai suka ce malamin malik suka ce don malik ya tambaye su kuna jina da kyau ko malik ya tambaye su sai suka ce liyata shahad ma'ahu ya yi tahiya tare da liman kai da kake da raka'a daya ko raka'a uku kai ta hiya tare da juna amma fata mun fahimci wannan da kyau tambaya ana ita ce a da za ka ji ana cewa ai a malikiya ba a tahiyya akwai wanda ya taɓa jin wannan yadda da sun ce malikiya sun ce ba a tahiyya ana in kana raka'a ta farko kai ai raka'a ta farko ce za ka zauna ba za ka yi tahiyya ba kaga yana cikin abubuwan da ya kamata mutum ya ta abu na farko wannan da aka ce matsalar malikiya ce eh malikiya ce ɗaya eh, tukunna abu na biyu in malikiya ce shine shi a malikiyar sai da kake da muwaɓa gaba ɗaya yanzu malik ya ce ya tambayi malamansa cewar mutum zai tahiya suka ce zai tahiya qala maliku wa huwa al'amuru indana ya ce yin tahiyar shine al'amari a wurin liman don umme domin Allah a nan ya ce inna ma ila imamu li utamma bihi liman zai tahiya za ta tahiya in ka ce ba za ka tahiya ba da ita ce raka'a ka ta ta farko to kuma ka zauna wace wani akwai da ya ce musu in mutum ya yi tahiya tahiya uku kenan ba tahiya uku a cikin sallah aka tahiya hudu a cikin sallah shi ya ce ba a tahiya uku a cikin sallah kuma an yi ta hudu a cikin sallah sai aka tahiya hudu a sallah eh mutum ne zo samu kuka ce ne a sallah magrib aha da yake nan ka zo ka samu liman ya dago daga rukui a a ta biyu Kullum da ku ka samu liman ya taso daga rukui a a ta biyu sai ka kabbara ka bi shi sai ya zauna ita ya ce ce ta yi yanzu ga ita ya baka da raka'a sai ya miƙe zai ƙaro raka'a ƙarshe ta uku sai ka miƙe da shi ka ƙaro ita ce raka'a ga ta farko sai ya zauna domin ya yi yi ya sallame kai mai sai ka zauna domin ka yi tayya kana ta tayya nawa raka'a nawa daya sai ka miƙe ka ƙaro raka'a guda domin ka haɗa da wacce ta zama biyu ka tayya kana da raka ya nawa raka nawa biyu sai ka sake miƙa da muka ci ko raka ta uku eh magarba ka daga wata ya hudu eh dole haka zai so ana kullum a ilimi a ilimi a ilimi lura da kyau a ilimi tantancewa ake yi ku lura muna cewa ka yi ta haririn matsala ne ba mun ce ka yi malikiya ba ne in bai tona da kyau ko ba mun ce ka yi ba ne in ko mun ce ka yi muna da magawa muhammad bin salim al ya ce wal mazhab waji wal akhdhu bil mazhab waji yace dole ne kai mazhaba kana matakin karatu dole wal akhdhu bil mazhab waji haka ba da asharin bukhari shirin da yake masahih bukhari muhammad ibn salim al-usaimin maka san kasan kuma mafarki kai ta da fishi da bid'a sai ta lissafa wannan mafarki cikin mummunan mafarki kun lura da kiku yace wajib yace wajib yace kuma mazhabin anabila shi yake ganin yafi kowanne domin anabila yake yi abinda mutum ya tashi a kan shi ne abinda zai yace amma al bin bil mazhab wajib amma ka ce wai a kawo maka dalilai duka sannan a tattauna a rinjayar shi wanda ya kawo maka dalilan zai rinjayar da abin da shi ya zama rinjaye ne a wurinsa yadda shi ma wani zai kawo waɗannan dalilan ya rinjayar da abin da wannan ba shi ya rinjayar ba sannan yanzu a matakin farko na ilimi matsala an mata maganganu arba'in an mata maganganu goma sai yanzu a kawo maka maganganu goma duka shin maganganu goma za ka riƙe ko dalilan kowanne kowace magana su za ka riƙe ko kuwa a'a dalilin da yasa aka jayar da wannan shi za ka rinji ina haka mafi wannan to ƙa'ida ita ce duk abin da aka ce wane ya ce ka tabbatar da kunna ɗaya nan ka tabbatar da cewar ya ce ɗin sannan sai ka zo kuma ka tabbatar da to tun da yanzu ya ce abin da ya ce ɗin nan ba daidai ba ne a wurinka saboda mai ba daidai ba saboda dalilin da kake amma an ce maka ya ce baka ma tabbatar da ya ce in baka hukun ba kuma da yawa haka ake cewa ai wannan ai maliki da zarar an ce maliki sai ya kama wata gargajiya ce kuma wannan abin da ya kawo maka da ba malikiya ba yanzu haka gina ne ko fiya ko shafiya dan dole ya zama cikin wannan to kuma kamata yi tunda da ya ce wannan malikiya ne sai ce to wannan hanafiya ne ko wannan shafi'iyya ce ko wannan kaza ko wannan kaza wani ita ce kaida ta ilimi amma dai kullum ka bi karatu a hankali shine abin da zai gani maka sauki Allah ta'ala ya amfani da mu ke daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka tambaya yake cewa duk waɗannan riwayoyin da muka karanta na na Aisha sai mu ji ta yi sallama ba tare da ta yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kuma to wannan da kyau sai zama yana da ma'ana magana guda biyu magana ta farko akan to shi salati ga Annabi sallama yana cikin farallan sallah don ba ta yi ba ina ne kuma ya ce ne da kyau ko to wannan kenan shi sa da kuka ji nake cewa ka buɗe ƙwaƙwalwarka kar ka tsuke kar ka tsuke ku samu ku zauna mana kar ka tsuke kar ka tsuke karatunka wani abin da ya ɗauka waɗannan masail shi ne abinda ya in sallah ce abinda ya zo a cikin sifatu sala shine kaɗai sallah wanda ya zo wajen sifatu sala bai ɗauke shi da nuni ba in an zo kiyamun ramadan tahajjud da nafila abin da ya zo cikin kiyamun ramadan shine wanda ya zo wajen kiyamun ramadan ba shi wani wannan kuskure ne ka bar malikiya kuma ka zo kai azaniya kenan ina ma da ku fahimci wannan da kyau so ku gane matsala karatu ake bi ta hariri za ka harara matsala sai ka bi ta dalili ba za ga wani yana yana me da suna yana cewa matsala kaza ba dalili matsala kaza ba dalili amma abin da malamin shi ya tabbatar kuma ko da bai kallaci dalilin ba sai ya bi daya kuma ko da ya kawo dalilin ko da dalilin bai yi daidai da matsalar ba sai ya bi kuma ka'idar da ita ce ka'idar ita ce yanzu malik ibn anas ya tambayi malaman shi ibn shihab az-zuhri da nafi maula bin umar no kenan biyu yace da su malamai kaza kaza kaza suka ce mai yayi tahiya sun ba shi dalili eh ya tambaye su dalili shi sa malamai suka ce ka'ida ita ce ba za ka fara karatu gaban malam ba sai ka aminta da shi in ka aminta da malam to ba a ce in yi magana ka ce mai kawo dalili ba abinda ake bukata ka yi mulazama karatu ka nace makaratun kullum ka zo saboda haka wata kila wata matsalar zai faɗe ta kwana goma ran na sha ɗaya zai kawo masa dalili me yasa bai kawo ba a ranar da yi maganar wasu dalilai ne da sheke da su kawai ina fatan kuma yin tona da kyau da za mu gana tambaya malik bai tambayi dalili ba ma a ce wasu ila malik an tambayi malik ya ce kaza wani tambayar bai ce malik me hujjar ka ba ka'idar ita ce ka aminta da malamin tukunna in ba ka aminta da shi mai ta'alimi ya bara kwana arba'in kana zaga majalisi majalisi kana sauraro kafin ka aminta da malamin ka zauna kai karatu don su ake sai ka aminta da shi don ba a so ka yi karatu gaban malami ka zo kuma gana kanin malamin nan kaza dai kaza ka zai taba maka albarkar karatu zai taba maka tasirin karatu isa aka baka dama ta adadin kwanaki ka je ka bincika ka tace sai ka zaba ka dikshi kafin ka fara zuwa don ba a son ka fara zuwa kuma ka zo gana ta maganganu kana ta tsokaci kuma ake son kai munazama domin shi zai baka damar ka ba da dalilai in wata matsala a faɗe ta sai bayan kwana uku a matsala ka za ka faɗi dalili me yasa malam da ba su dalili ba a karan farko kila tunanin mai kawo dalilin bai zo mai ba sai bayan an gama karatu wataƙila sauri yake ya fahimci yanzu matsala yake so ka rike tukunna kafin ya kawo maka dalilan ka rike su duk mula ya zama karatu kita za ta kawo maka waɗannan abubuwa ɗin ina fata mun fahimci wannan da ke. amma mutum ya zai samu matsala sahabi ɗaya ko biyu sun faɗi abu guda ya naci akan wannan ya ɗauka kamar babu wata matsala saɓanin wannan yana cikin kusur da ilimi yana cikin kuɗin na ilimi isa ko ji nake maimaitawa ka zama da kanka hur ka buɗe ƙirjinka matsala da ta zo maka da dalili ko ka ɗauke ka? wannan shi ta ce matsala sai dai kuma menene dalili kun shiru matsalar da ta zo maka akan dalili menene dalili aha eh دليل النفس دليلي قرآن ده حديثي eh yace akan fahimtar yace ƙur'ani da hadisi akan fahimtar magabata kullum akan fahimtar magabata idan ce magabata su ne suwa kullum da ke ko idan ka ce magabata su ne sahabbai nau kenan tabi'ai biyu atba'u tabi'in no kenan uku duk a'immatul mazahib al-arba'a dinnan suna cikin waɗannan kaga dai Abu Hanifa ya rasu shekara ta 150 ɗari shekara ta ɗari da hamsin ya rasu shekarar da aka haifi imamu shafi ka lura da ke ko yau ta zai yanzu shi abu hanifa ma ya yi ƙarfi ne gaban manyan tabi'ai imam malik ibn anas ya rasu shekara ta 170 da tara aha tabi'u tabi'in ne shi kan shi inda ka ce bin ƙur'ani da hadisi akan fahimtar magabata kun bai tsohon da kyau ko to ai malik ibn anas yana cikin magabata kenan aka ce mali ya faɗi kaza ya fahimci kaza a aya to wannan fahimtar ita ce fahimtar ka aka ce abu hanifa aka ce shafi aka ce ahmad to ya za kuma ka ajiye fahimtar su ka zo kuma ka ɗauki fahimtar wani wanda izo bayan bayan bayan bayan bayan ba ila mata hannafa ku fahimci yi magana ta da ke ko duk waɗannan suna cikin ashabul qurun mufaddal su ne a shekara ta ɗari uku shekara ta ɗari uku imam bukhari in ba sha'abu ya shekara ta ɗari biyu da hamsin da wani abu kaga yana cikin wannan da yana cikin waɗannan yana cikin waɗannan to amma malam kuma ka ji wani ba waɗanda yake aibantawa wa ba da sunan sunna ba. har ma ka yana cewa salafiyanci yake bi kuma ba waɗannan ɗin ba su waɗanda yake yake bi kuma su yake aibantawa iza kuka ji nake ce mana wallahi ni ta tsantsan a matsala na karatu mu bi karatu a hankali ba a bin karatu a guje a bi shi a hankali kuma karka tsoke kanta ina faɗa mana gaskiya kada ka tsoke kanka wannan ita ce shi sa da muka karatu ga sallama a ah, sallama ɗaya gashi sahabbai da suna yi ba muna da awakan sallama ɗaya bane in ba kai ka san hujjar wanda yi Aisha ta yi Abdullahi bin Umar ya yi sahabbai ne kuma bai shi magana ta da ke ko shi kenan kuma kai wani ka san sahabbai sun yi balle kullum in ka bi karatu a hankali shine zaka fa'idanci da shi amma ka bi karatu a guje to mutum zai fita a guje Allah ta'ala ya sauke mun ja lokaci mhm. mun ja lokaci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik